yayin da littafin da ya gabata littafi na biyar mun dakata ne daidai inda binta ya da ido shi ma ya tashi ya hau kan bed din da kyar yana ce zallaɓin bakin shi ya kwanta kusa da ita ya rungume ta tsam a jikin shi yana fitar da nishi alaman ma zazzabi dai zai kama shi nan da nan dai jikin nashi ya yi ɗumi ita ma natan hakan yake sai ta ƙara shigewa jikin nashi duk da numfashin da yake fitarwa ba ta jin daɗin shi bacci ne ya kwashe su ga baki ɗaya can wajen takwas ciwon nashi ya ƙara tashi ya yi tsamari ya fara rawan sanyi yana ƙara jan basma jikin shi ta farka a gigice ta fara tambayar shi da sanyin murya lafiya janta kawai yake jikin shi ya kasa magana sai rawan sanyi da yake daidai lokacin mamsi ta buɗe ɗakin ta shigo ta fara faɗa kenan ya zo ya zo zai takura ma yarinya ta ga yadda yake ta rawan sanyin ne ga kuma basma cikin jikin shi da sauri ta iso gaban bed ɗin ta fara taɓa jikin shi tana tambayar shi menene ya same shi kasa magana yayi sai kankame jikin shi da yayi zafin da ta ji ne rau ta zaro ido tana mai magana da ta ga dai ma kamar baya a cikin hayyacin shi ta yi waje ta kira dadi dadi dadi na zuwa ya ganshi ya ɗauki waya ya kirawo dokta ɗinsu a littafin da gabata masu saurare kamar dai ta wurare ne muka dakata a littafi na biyar yanzu kuma sai mu ɗaura kada ku manta littafin ya samu rubutu daga anti baby wato anti baby ce ita ce ta rubuta muku labarin kuma a short story ne insha Allah za mu gama kusa kusa da kira anti Antin ta iya tashin Dije daga bacci sai kunkuni take dan jiya ma bata yi wani baccin kirki ba sai wajen karfe hudu ta samu ta kwanta tana ta chatting da kallon BF gashi yanzu ma har takwas na neman wucewa bata shirya makaranta ba. Kannanta tuni ma an shirya su sun yi breakfast ita kawai dai suke jira a tafi. tolet ta shiga tana da dafa kai don ba karamin ciwo kanta yake mata ba, bata samu ta yi wani baccin girki ba. Ruwa kawai ta watsa ta fito tana cewa Allah ya kai mu kilas wallahi a can zan yi bacci tun da dai nan mutum yana fara bacci sai a tashe shi. Bacci na mai daɗi nake an wani tashi nan. Haka dai ta shirya ta saka uniform ta fito a A plus antin ta saka mata abincinta ta ce, Wallahi da jikin ishe ni, ni wallahi na gaji, kullum zan tashe ki makaranta, sai kin bata min lokaci, kin bata min rai, nan ƙannan naki ma ƙarfe fa bakwai na shirya su suna ta jiran ki ke za ki tashi ki shirya kanki amma wai yarinyar nan yara kanana ma amma sun tashi amma ke babu sai takwas ya yi miki kyau wallahi kina gab da shiga hannuna ba za ki ji da daɗi ba sha sha sha kawai wacce ba ta san abin da ke mata daɗi a rayuwa ba turo baki dijan ta ce wai ke antin nan don allah ya kike so ne eh haba abi a takura mutum jan hannun iman ɗin ta yi kawai suka fita sauran yusuf da afra sun ma suka bi bayansu ni kam na ce ina za ta ga girman girmanki bayan duk ta san abin da kike da ubanta girgiza kai kawai antin ta yi ta rasa gane ma kan wannan yarinya gaba ɗaya ta zama sai a hankali kamar ma ta. ita ta haife ta ɗin tana ta mata magana za ta mayar mata suna shiga motan da za a kai su makaranta ta fito da wayanta ta fara duba message ɗin da suka shigo tana ta musu rifile har ma suka kai makaranta yaran duk sun fi sun fita suka tafi section su, ita ma ta fita ta shiga nata bangaren tana shiga kilas ta samu can ƙarshen kujera ta je ta zauna ta fito da wayanta ta fara cacin abunta ko da doctor ya zo sosai ya duba munir bas ma har ma ta fara kuka ta fara jin tausayin mijin nata ba ta ma jin ciwon jikinta ita yanzu na mijinta take Dadi ya ce, Doctor me yake damun shi ɗazu fa muke muka je masallaci tare lafiya lau yake yanzu kuma gashi nan Allah. Allah ya yi nashi ikon, zazzaɓi ya rufe shi. Doctor ya ce, hmm, Alhaji ba wani abu bane ba fa yake damun shi wato hmm, yana da mata ma hmm. Gyaɗa kai kawai dadi ya ce eh ga ta nan dai sati biyu kenan ma da yin auren akwai dai wata matsala ne? Girgiza kai doctor ya ce eh ba wata matsala kawai dai Alhaji kawai dai abun bai taɓa yi ba ne shi yasa dole kuma ya ji jikin shi haka shi ne wannan ciwon jinya da sauransu dai yanzu dai ya ce min kafar shi da cinyar shi kamar ana dan ana tsa masa haka ne dai dole dai ya ji haka tun da dai wannan karon ne karo na farko da ya fara sex sannan kuma akwai spam da ya taru sosai a maran shi to alhamdulillah yanzu ya samu ya fitar da shi dole ne ya ji wannan zazzabin amma insha Allah na ba shi magani da allura zuwa anjima komai komai zai daidai zai koma normal kamar ba shi ba jinjina kai dadi ya ce na gode sosai doctor ya ba shi hannu suka gaisa sannan doctor din ya fita mumsina ta shigo daman ta je kicin hada musu breakfast ta shigo ta aje saman down ta ce mai doctor mai doctor din ya ce yana damun shi hmm? Dadi ya ce zazzaɓi ne kawai da yi da kuma da abun da ya yi jiya, kin san fa dole ya ji haka da dai bai taɓa ba. Mamsi ta gida kai ta haɗa musu tea da kyar ta lallaɓa Basma ta sha. Munir dai yana bacci ta koma ta kwanta, su kuma su Mamsi suka fita. kirjin shi ta kwantar da kanta hawaye ne yake zubo mata bata taɓa sanin tana son Munir ba sai yau. a hankali ta fara magana huni, don Allah ka tashi ka yi min magana ba na son naga kana ciwo ina son ka huni. Allah ya baka lafiya ka gani na samu sauki ko don Allah kai ma ka tashi ka samu sauki tana magana ne tana shafa kirjin shi a haka ita ma har bacci ya kwashe su tare ba su suka tashi ba har sai sha biyu da wani abun a hankali ya tashi ya janye ta daga jikin shi ya shiga toilet ya yi wanka alhamdulillah ya ji daɗin jikin shi sosai ya fito yana goge kan shi da tawul ya ji tana motsi ya kura mata idanu har ta tashi ita ma tana kallon shi sai kuma ta yi saurin ƙasa da kai murmushi ne ya subuce mata hmm. am basma na ana kunyata ne kuma shago ya fuska ta yi kuma ta juyar da kai zuwa inda take take shi ma ya hau kansa mai bed din ya rungumo ta yana goga mata kirjin shi kankame shi tai tana cewa sanyi fa muryar shi a sanye yace tashi ki je ki wanka a hankali ta kalli kofar ta ce jikina ko ina fa ciwo yake min na? ma bana jin zan iya tafiya zaro ido ya haba haba ki ce na yi aiki to zo na ga ki makale ka ta ce a'a sai dai ka ɗauke ni dai irin na 'yan indiya kai to bari dai bari dai na gwada amma fa in kina da nauyi sai dai ki ji ki a ƙasa tim ni ma za a ɗauke ni so yanzu haka in ina so ya yi magana ne na aje tawul ɗin hannun shi ya fara ƙoƙarin ɗaukata, ji ya yi ba ta da wani nauyi sosai ya ɗauke ta da ƙyar dai yana yin shi ya shiga da ita talat. saman abun wanka ya aje ta ya haɗa mata ruwan wanka ya ce to taɓa ki ji yayi in yayi miki daidaito taɓawa ta ta ce ƙararruwan zafi in ƙara ruwan sanyi ruwan ya yi zafi sosai ya ce ba na ji an ce ki dinga shiga ruwan zafi ba ko kin manta ne turo baki ta ce to ni kan ba na son ruwan da ruwan fa yi zafi sosai ba wallahi ni dai ka ƙara ruwan sanyi haka kuwa ya ƙara mata ruwan sanyi saboda so har sai da ma ruwan ya dawo kamar ma na sanyi sannan ta ce to yayi ya ce to sannan ya miƙo mata soso har da fara cire kaya ta ce to ka fita mana ni fa ni ba zan cire duka ba sai ka fita dariya ya ce yo abin da na gani komai ma ai na ga komai bai kamata ba ma hmm. kawai ki cire na ƙara gani murguɗa baki ta ce a'a ni dai ka fita murmushi ya sannan ya juya ya fita hmm. lallai kan a wannan aure na yara ana jinyan mata ana jinyan miji kutume laifi sai da ta gama catin ɗin tsaf sannan ta kashe waya ta saka a jaka ta kwanta kuma ta fara bacci wani onkul ne ya zo da daidai kanta ya buga mata duk da ta tashi ta ma ta matsa ido ya fara mata magana sai ta ce ba ta da lafiya ne ya ji tausayin ta ganin yadda idan ta gaba ki ɗaya ke jajir saboda rashin bacci ya ce ta koma baccin ta ba damuwa sannan ya nuna ta kusa da ita ya ce ta je ofis ta amso mata panadol Bayan ta fito ne daga wanka ta same shi har ma ya shirya ya je faɗin su ya ɗauko mata kayan sakawa, ta zauna gaban miro tana shirya kanta ganin ta ganin ta hakan ne sai da tsikar jikin shi ta tashi ya fara jin wani filin kamar da kawai dai kawai dai kawai dai in ya ci gaba da kallon ta haka komai zai iya faruwa za a iya aika aika nokin ya ji ana yi ya tashi ya isa kofar ita kuma ta saka kaya da sauri mamsi ta tsaye ta kawo musu abinci mamsi ta kalle shi ta ce ah alhamdulillah ka samu sauki ma so saka ya ce eh sosai ma mamsi ta kalli basma ta ce my daughter ya naki jikin kuma kasa da kai ta yi ta kasa amsawa murmushi kawai mamsin ta ta girgiza kai ta ce to maza ki ci abinci ga humairan ga humaira nan ta zo ko saurin ɗago kai ta ce anti humaira daɗi kamar ya mata mai ta ce ba ta jin yunwa bari dai kawai ta je ta ga mamsi ta ce to suka fita tare a falo ta sami anti humairan da gudu ta je ta rungume ta tana ta murna cire ta anti humairan ta yi a jikinta ta ce ke ke fa bakya da wannan wannan rawan kan naki har yanzu ko shago ya fuska ta ta ce haba haba anti duk murnan ganin ki ne fa anti humairan ta ce ni da ba neme ni ba ina shi munir din daidai lokacin da yake fitowa ya ce gani nan antina tafa hannuwa mamsai ta ce la boy baka da kunya ko to Allah ya shirya ka ko kunya dai kai dai ga dukkan alamu kunya ta yi gabas kai kayi yamma ko so saka ya ce ina yi ne anti kin zo lafiya murmushi anti umairan ta yi kana ta amsa tana ta ƙara kallon shi mamsi ta ce to humaira ku tafi faɗin nasu bari dai yanzu a kawo muku abinci ko don bata ma jima da tashi ba bata ci abinci ba to anti humaira ta ce sannan suka fita suna tafiya bas mamma na tafiya a hankali sai da ƙyar dai take daga kafan anti Umar ta ce lafiya kike wannan tafiyar ta bai fuska bas man ta ce bigewa fa ne anti anti Umar ta yi dariya ta ce eh a autar mami an zama manya nan suka shiga falon nasu ta zauna kan kujera tana ta mayar da numfashi anti Umar ta ce Allah sarki a mami jiya aka yi ko shekaran jiya kunya ya kama basma ta yi ƙasa da kai dariya sosai anti Umar ta ce yau kuma kunya ta ake ha yayi yanzu dai ba wannan ba kin shiga ruwan zafi Gyada kai ta ce, To madalla. Ta fara fito da magunguna daga cikin jakarta tana nuna ma Basma tana mata bayanin yadda za ta yi amfani da su bata ce mata ko maganin menene ba kawai dai ta bata. Kafin anti Umaira ta tafi sai da ta ƙara gasa ma Basma ta eh, abun nan nata ɗin can. Tausayinta ya biya kama ta sosai da take tafiya daga gani ma jiya ta ci wuya. A zuciyarta ta ce to gashi nan ana raina su ga abin da suka je suka yi ko manya 'yan shekaru talatin ma sai haka za su yi sai yamma sosai ta tafi gidan anti mami ta wuce dare sai da ta bata labarin komai da komai abin da ya faru a can mami na ganin ta tace ke kuma daga ina anti mami ta ce daga gidan 'ya'yanki fa nake fa in gaya miki ne mami yau a wutar taki ta zama mace ko na ce ma jiya kawar taki tana mata jinya zaro ido mami ta tace ban gane ba kina nufin munir ya sadu da basma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un munir din Aini ni ma taɓa tunani ba dariya kawai anti humairan ta ta ce a ah, mami kenan kika ke kika yi hmm, kika kai wani wani abun kamar wallahi mami in kika yi wani abun kamar wata karamar yarinya wacce ma bata haife mu ba ai wallahi namiji babu yaro ha to to gashi nan dai yau basman ma basman basman naki ma gagara tafiya take tausayin yarta ya kuma kama ta kamar mata mata kuka haka take ji ta ce to Allah ya fitar da ita hannun shi umaira duk jikina ya yi sanyi wallahi kuma yanzu munir din ta ƙara furtawa <laughs> tashi anti umairan ta ta ce mami sai an jima yamma na yi kar abban su Khalid ya dawo ga girki ma zuba da na bawa ta yi Jikin mamin ɗin a sanye ta ce, To, Allah ya kai ki gida lafiya, sai mun yi waya ko? Tana fita mamin ta ɗauki waya ta kira Basma, Basma na ganin mami ta ta murna ta ɗauka, mami murna ta a sanye ta ce, Basma, ya kike? Basma ta ce, Lafiya lau mami na yi mishin ɗinki sosai. Mamin ta ce, Ni ma haka Basma ki ta shiga ruwan zafi kin ji? Basma ta yi jim ta kasa amsawa dan ta san mai da ta gaya ma mami haka. Haka dai suka gama wayar ga baki ɗaya ta gagara sakewa kasancewar tana jin kunyar mafiyar tata. ya aka yi mahar har mahaifiyarta ta sani wayyo allanta wannan kenan Dadi ne ya fara musu ciku makaranta da za su tafi Paris, don sai da ya kira Munir ya kara tambayar shi ya ce mai e, Paris ɗin suke so, sannan dadin ya fara nema musu. Mumsi dai cewa ta yi a bar basma ta yi karatunta anan shi ya fi mata, ita ba ta so a bar su ɗaya ba wanda zai dinga kwabansu sannan kuma abun nasu suke gaba gaba ne gabaki su kuma taron yara munir ya tsalle ya dire ya ce da matar shi shi kuma zai tafi ko kuma ya fasa karatun gabaki ɗaya jin hakan ya sa da ya ce to yana musu fatan alkhairi kawai mamsin ta ƙara ba ƙaramin jin haushin munir ɗin ta yi ba amma ta share ta daina bin mata kanshi shi dai munir babu ruwan shi tun da dadi ya tsaya mai tsakanin shi da mamsi gaisuwa ta mata in ya yi mata magana banza ma take da shi don har yanzu ma ba ta sauko ba akan fushin auren nan da aka yi gani take ma kamar abin kunya ne a gare ta a ce kamar boy an yi mai aure kuma ta san nan da ba da dadewa ma ma zai a ce basman ma ta dau ciki shine ma babban tashin hankalinta a ce wai mu ɗanta yana da wani da kallafa dan yaran nan yaushe kai ya aihu soyayya tsakanin munir da basma ba a magana suna faranta ma junansu babu eh, wani wanda baya bata wani baya bata mu wani tsakaninsu ko sun yi faɗan ma to yanzu yanzu za su shirya ba mai jin kansu sai dai wajen ses ne kan abu fa ake artabu don wallahi basman ki take yadda basma ta tsani muni ya zo mata da mm, abin nan wuni daga ya fara ta tabbatar za a tafi can gurin ko ya canza fuska take ta fara masa kuka shi kuma ganin hakan sai ya bata da dai ta ji wannan azaban ma ya gane azaban farkon shi shi take kara maimaita tsoron saboda haka daga ya kalli za ta masa kuka sai ya rabu da ita baya son abin da zai bata mata rai haka yake hakura Ta yadda dai ta ɗan bashi jikinta ya dinga wasa da su wannan kan babu matsala amma fa ba za ta bar shi ya tafi can ƙasa ba yayi yayi sai ta saka mai kuka daga ta kalli zai wuce can ta kama masa kuka tana masa kuka iri iri tana mai kama kamar ma dai ga baki da abubuwan to babu abun da ba ta iya masa shi ma ya mata a haka dai har abubuwan su wuce shi kuma nan duk baya gamsar da shi in ya ce har dai za ta ci gaba da masa baya jin komai in dai ba ya tafi wancan jihar Mm, abin nan ɗin nan ba to shi kan baya jin daidai wata ɗaya sau biyu ta bari ya sai da ita shi ma da wayo da wayo da lallami da wayo da ƙarya da ciwon ƙarya yana kuka yana ɗan wasu abubuwa dai haka dai har ya samu ta bashi sau biyu duk da haka ba mai jin kansu. Mumsi ta yi ta bugun ruwan cikin Basma ko za ta gaya mata Munira na mata wani abu, ta ce ba komai. Ta yi ta yi haka dai suke zaman su gwanin ban sha'awa ba ta kuskura ta je ta ce ga abin da shi mijin na ta mata a wurin maman shi. Ilham da Asiya sun shirya tsaf wajen tafiya supermarket. Ilham an ci kwalliya kamar ma babu gobe. Asiya ta kalle ta ce Allah Ilham kin cika kwalliya kamar za mu gidan biki. Wannan ai sai kisa a yi ta kallon mu irin kowa ya dawo kan wallahi. Dariya Ilham ta yi mai haɗe da makirci ta ce hmm, asiya kenan kina abu kamar ma baki girma girme ni ba to wannan kwalliya da nake ai da biyu nake yin ta saboda na samu abokin rayuwa kin san fa mazan yanzu sai da ado bai baki asiya ta tace wani wane ni ai ilham kin fi karfi na ni yanzu ma na dauka ma kankantar ki kike rike girman ni na dauki kankantar ke ki rike girman kawai abun da kika sani ni na isa ma an sani ko rabi ma hmm. murmusa kai ilham ne ta yi ta ci gaba da abin da take nan ma umman sun ta shigo ta ba su kuɗin da za su tafi su yi ne ta ce musu a dawo lafiya bayan sun fito ne suka tare mai anafe suna tafiya ilham na chat ɗinta to da wani alhajin ya turo mata kuɗi da manya da wani alhajin ya turo mata kuɗi manya tana son ta je ta cire tana tsoron asiya ta san ta sani sai ta dinga mata tambayar kwakwa tana tsaron Asiya ta sani kar ta ci gaba da mata tambayan kwakwa shi yasa ma ba ta son fitowa kawai dai dan umma ne ta matsa shi yasa a babban mal da ke PZ na pep din su ya tsaya suka fito da kuɗi suka ba mai na pep din suka shiga mal din kayan da suke so suka fara jida Ilham ta yi wajen turaruka tana ta zaɓa ta ji an ce mata mata 'yan mata ɗago kai yi tana kallon mai magana da murya da ya doki dodon kunnenta ta yi murmushi shi ma ya sakar mata sannan ya ce mm, an mata turare kike so ne gida kai yi tana ci gaba da eh, ɗaukan turarenta ya zaɓo mata wani mai daɗin ƙamshi ya nuna mata ya ce wannan ya yi miki amsa tai tana duba sunan ta ga love me ta furta love me sai kuma ta yatsa na fuska ta miƙa mai tana shirin barin wajen ma saurin shan gabanta ya ce please kar ki tafi baki bani nan baki ba please bani so ne asaran wannan ranar abun da take so ta ji kenan ta yi murmushi ba irin jan ajin nan babu wani irin abubuwa kamar dai da ta masa murmushi a karo na farko kuma ta ɓata da yanzu ma haka ta ƙara maimaita masa murmushin nan ta fara gaya mai yana sakawa a wayar shi har ma ta ƙara shi sannan ta ce bai ya ɗaga mata hannu ta isa wajen asiya suka ci gaba da ɗaukan abubuwa da za su siya bayan sun gama suka biya kuɗi suka tafi tun a mota take tunanin bawan allah na har suka shiga gida sai fuskan shi ce kawai ke mata yawa a zuciya masha allah gaskiya yana da kyau babu laifi ya yi masifar tafiya da imaninta shi ya sa mata bashi nan ba babu wani bata lokaci ko soyayyar wucin gadi ce ta yi da shi ta san wannan guy ɗin ya haɗa komai. bas na kwanci saman cinyar Munir yana wasa da gashin kanta ta ɗago ta ce honi yaushe za a kai ni gida wajen mami ina misin ɗinta sosai. Shafo fuskanta ya ce sai ranar da kika sama min bebi idan ki je ta ganki da katon ciki ta san ba yaro kika aura ba kamar yadda suke tunani. Tashi zaune Basman ta yi sannan ta ce ciki kuma lalle ma wa zai yi ciki yanzu ai karatu zan yi ba zan yi ciki ba. Dariya ma ta bashi shi ya ce, Cikin in zai shiga kaya miki ne zai yi? Ya ce, Basma zan shiga cikinki, Basma zan shiga cikinki. Girgiza kai ta ce, To, amma ba ka gani ni yarinya ce yanzu ba. I am 17 years old. Hmm. So kike na mutu ko? Ok na fahimce ka. To na ji, kai so kake na mutu ka aure wata ko? ok to na gane dari ya yi sosai har da rike ciki ce a'a kai bebe kin fa iya rigima ni ina ma zan kai haba haba haba ai babu wacce zan iya nunawa in ce ina son kawai dai kawai dai kina min rowa wurga mai filote ta ce rowan me bayan mutum kai mugu kama wata mutum mutum mugunta ya dinga jin zafi a Shi kenan tum ki ce yau zaki bani na yi kaɗan kaɗan ba ki ji zafi ba kin ji ko ya yi maganan ne yana kashe mata ido ɓoye fuska ta ce mamsi ta ce aka cika yi tsufa ake na daina bari ni kan ba za a rinka min koyaushe ba kamo ta da sauri ya ce yaushe mamsin ta gaya miki haka sannan kuma waye ce ki gaya mata cewa ina miki wani abu kin san mamsi fa ba san ganin mu tare take ba ya tsani fuska ta ta ce to to ai gaskiya take gaya min kai namiji ne ni kuma mace ce a ce ko shekara ko shekara ashirin ban yi bana tsufa kai kuma kana yaranka ba za ka taɓa tsufa ba. Hmm. Ni ina wallahi ina ma da na sanin wannan auren ashe ma babu wani daɗi a cikin shi sai wa saurin bige mata baki ya ce kan na ƙara je. Wato Momsi tana hure miki kunne ko? To daga yau ma kin daina shiga faɗinta. Duk rana da na ƙara ganin ki sai ranki ya kuma bari ki ji haƙƙina ne dole na amsa kuma yanzu ma na ma daina lallaɓa ki. kullum kullum zan dinga yi kin ji ko tunda kina zuwa ana zuga ki Allah na faɗa miki ki ajiye kuma ki rubuta shafa wajen da ya bige mata ta ce au munir tun yanzu har ka fara bige min baki hmm. lalle ma to wallahi na ce baka isa ba baka isa ba baka isa ba ka kai ni ka kai ni yanzu ma ka ce min na koma gida menene a wajen babu komai a wajen ka banda wahala wallahi na yi da na sani ma haka kawai mahaifiyata ba ta so ka zo ka saka ka saka aka mata aka min dole gashi kai kuma kana ta bani wahala kuma Allah sai ya saka min abubuwan da kake wallahi kake sawa nake maka ni kan wallahi gaba ɗaya wahala kake ban Mamaki abun ya bashi daga magana ma har ma ta fara gaya mai waɗannan maganganu, ya tashi a fusace ya shiga betrun ya kwanta zuciyar shi har ma ta fara zafi, shi mamshi zuga basma take shi ne kawai ma abun da yake cewa a zuciyar shi, wato ma maman shi ce take son ta, ta haɗa su fada da matar shi ko? Ita ma Basman tashi ta shi shiga nata ta fara aikin kuka ita dai da take gani a littafi cewa mata na fushi miji zai rungume ta lallashe mata na fushi miji zai rungume ta lallashe ta a cikin littafi ya ba ta hakuri ashe duk karya ne ba haka bane gashi nan duk son da Munir yake mata ya ki ba ta hakuri kuka take sosai daga bitrun din shi ma yana jiyo ta abun sai ya bashi mamaki kukan kukan me take to bayan ita ta yi mai ita ce ta mai laifi Dafe kai ya ce “Oh my God!” ashe ma haka auren yake. Tashi a hankali ya shiga ɗakin nata ya hau saman bed tana tsakiya ta haɗa kai da gwiwa sai raskar ta take ya jawo ta jikin shi ya ce sorry matata ki haƙuri kin ji ba na so na ga ɓacin ranki ke mai sa ma kike ɓata min kike ba me yasa ma kike ɓata min ba kya bani haƙƙina ba na damuwa ina barin ki amma duk hakan ba kya gani sannan ba na so kunne na ƙara jin cewa kin yi dana sanin auren nan me na taɓa yi miki wanda ya ɓata miki rai kullum ƙoƙari na ga kina cikin walwala da farin ciki amma me yasa ke kike min haka luptai ta a jikin shi sannan ta ce to kai hakuri, insha Allah zan dinga baka nema amma ka min alƙawari, ba za ka ƙara kallon wata a waje ba ba za ka kuma dinga cadda da mata ba ka yadda ɗago da fuska ta yi ta ce, ɗago da fuskanta ya ce, Kin taɓa ganin ina can da mace ne? Girgiza kai ta ce, A'a, amma jikina na bani. Murmushi ya ce, Basma kenan, to a yanzu yadda nake mai, mai ma zan yi da mace tun daga ki Allah ya bani, me zan yi? Me kuma zan nema a jikin mace wanda ba da shi, please, ki daina wannan tunanin kin ji? Ta gida kai, ya ce, To, yi min murmushi mana dariya ta yi tana ƙara kwantar da kanta saman ƙirjin shi ya shafa kanta ya yi kisin sannan ya ce kin tuna maganar da na yi miki kwanaki na ce mai bi na ma fi ki yawan bukata to gashi nan please matata ki daure ki dinga bani sau goma a rana kin ji zaro ido waje ta ce kai honi to ai sai na mutu sau goma kuma wallahi mutuwan ma Hato, ma saurare a nan gudun zamu dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin da za ta kasance kada ku manta na Abubakar Sadiq na Mujawan da nake karanta muku shi wannan labarin kuma dai samu rubutu daga marubuciyar nan wato Anti Baby Anti Baby ce amma fa antin na su ne su ƙanana ban da manya mu kan sai dai su ta ce mana hmm? to akwai dai antis ɗinta akwai kuma yayyunta akwai saboda haka daga cikin jaririyarsu wato 'yar ƙungiyar freedom writers saboda haka zan iya cewa mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance sai kun ji ni na gode